rahmatullahi wa barakatu barkamu da warhaka barkamu da sake zancewa a wannan sabon bidiyon namu wannan bidiyon zan yi magana ne akan wata browser mai suna google go ya kamata ka tsaya daga kalli bidiyon daga farkon shi har karshen shi domin ka ga abin burgewa a cikin wannan browser yauwa da fara gashi mun shigo play store sai mu rubuta google go yawwa ga hinan sun nuna mana google go yawwa ga hinan sun nuna mana browser an yi downloading ɗin ta so miliyan hamsin daga gani wannan browser ma za ta iya a cikin wata waya ka kamar yadda tsari kamar yadda wannan hoton ya nuna maka tsarin ta kamar haka tsarin ta yake kaga kamar haka haka wannan browser ce ba karamin mai amfani ba wannan browser ce wacce zaka ji daɗin ta wacce zaka iya speak ta ga zaka iya yin magana ma ta rubuta ko kuma idan ma kai satin ɗin kamar rubutu haka zaka iya saka ta karanta maka shi gaba ɗaya bari mu shiga cikin browser kaga ga browser din ga ta nan google go yauwa mun shiga cikin ta kamar haka yauwa kaga tsare tsaren ta daga tsarin ta ga nan voice search ga yanayin yadda za ka yi magana sannan ya maka ya maka sake dawo ne ga yanan imej ga yanan gif ga yanan discover ga yanan youtube weather ga yanan download ga yanan duk abubuwan da suke kan wajen ga shi nan wayannan su ne tsarikan da suke kan wajen idan ka samu wayannan wannan dogunan guda uku na saman nan ka taba su kamar haka yawwa kamar gani yanayin ya nuna maka wani app language ga na applicant din kana da cewa ka zaɓi language in yaren da zai maka magana da shi duk wannan yaren kana zaɓa zai iya maka magana da su wa'innan yaruka nan kuma kasa ga yana addition language ga shi nan gashi nan nan wajen kuma using using light website web page ga shi nan ga tsare-tsaren internet da yawa wajen general setting ga yana wajen customizing ga yanan walfefa, abin burgewa a cikin wannan browser kuma zaka iya saka mata wallpaper zaka iya saka mata wallpaper abinda yake so ya kasance a walfefa ka yanda ba sai dai nuna maka wannan farin ba irin na chrome browser ba wannan browser za ka iya sauya shi a nan gaba za mu yi magana akan wannan akan wannan yawwa da fari kamar yanzu za mu rubuta kamar yanzu mu yi sacin haka sai mu yi sacin ɗin muslim kamar yanzu mun yi sacin ɗin muslim kun gani tun kafin mai festin ɗinsa ga nan yanzu mana prophet muhammad ga nan islam ga nan tun kafin mai sacin yanzu fara gani kafin ma mu danna sacin ta ni ya riga ya mana ga shi nan ya mana what is a mean to be muslim gashi nan muslim wikipedia gashi nan gashi nan har mana sacin din tun kafin mu danna bari mu shiga cikin image din nan magani yawwa gashi nan mun shiga cikin image din gashi yana yana nuna sun nuna mana kaga hotunan hotunan mutane wayannan su ne hotunan na musulmai wannan duk daga cikin wannan browser din wannan browser ko me ka saka mata wannan browser ce mai matukar amfani haka yana nuna wannan yana nuna maka hotunan musulmai ne hotunan musulmai ne da tarihin da tarihi da tarihi da aka yi ga yana nan waje yana nuna maka lokacin da aka ɗora wannan hoton ga yana wannan hoton ga yana 5 hour ago ga shi nan yana nuna maka wasu lokutan da aka saka wasu hotuna ga yana hotunan da biyu dai nuna mana lokacin da aka saka su bari mu kasa magani zai nuna mana lokacin da aka saka wasu hotuna yauwa bai ƙara nuna mana ba yanzu kuma bari mu ƙara koma ga nan web page wannan wajen ga nan mun taɓa shi kamar haka yauwa ga shi yau ga shi ya dawo mana da cikin abu ga nan ya dawo mana da abubuwa kamar haka yauwa bari mu ɗan gwada bari mu ɗan gwada yin buɗe voice ɗin kaje kaje kaje yanda zai karanta mana ga nan kamar yanzu yana so wai mutum wai ya yi speak yana so mutum ya yi speak a wannan wajen da mutum yana so ne mutum ya yi speak kamar yanzu muka samu yanzu abin da kai sacin haka duk abin da kai sacin ga nan zai ajiye maka shi duk abin da kai sacin duk abin da kai sacin zai ajiye maka shi yana ga nan har da yana ajiye muku abubuwan da aka fi sacin ɗinsu ne da abubuwan da kuka yi sacin ɗinsu kamar yanzu idan ka tayi ka janyo wajen haka kamar haka ka janyo shi gayi nan ya rubuta maka top 10 gayi nan irin website din da aka fi shiga gayi nan eh, irin website din da aka fi shiga wannan su ne website website din da aka fi shiga a ciki wannan shi ne website website din da aka fi shiga a ciki gayi nan wannan kuma social gayi nan su ma social din da aka facebook ne na farko ga instagram ga twitter ga wannan shi ma ga whatsapp duga su nan wanda aka fi shiga ga nan ka yi kama ka taba google haka yau ga shi ma google play google map google news translation sport restaurant photo entertainment ga nan datel ga file go ga nan snack ga solitaire gahi nan gahi nan gahi nan bari mu shiga kuma ɓangaren gem gani yau gahi nan gem gyama-gyamai wa'innan duk gyama-gyamai ne gahi nan bari mu je ɓangaren sports gashi nan flash scorer dot mobbing football gashi nan gashi nan duk wannan platform ne da suke kawo da suke kawo abubuwan da suka shafi sports ga nan news ga nan news now ga nan bbc ga nan duwa inda su inda suka danganci kawo labarai ga nan wannan reference yauwa ga nan wikipedia wanda suka fi kawo kamar website website haka suke kawo labarai masu suka shahara wanda suke ɗora abubuwa masu kyau ga nan kamar haka kamar haka yauwa ga su nan yau ga nan nan wajen kuma sun saka mana fan key yau bari mu shiga ga hainan bankunan da suka bankunan da aka da ake yi amfani da ga nan fax bank ga gtbank gt bank psmb ga zenith first bank ga nan fafal change paypal xe.com ga western union ga local bitcoin ga yayin 2000 gwamnati kuma bari mai gwamnati mu gani cdpipb ga hinan duk wannan ire ne na abin da ke faruwa na gwamnati ga hinan wannan traveling kamar a ce airfares tribe adevons ga hinan nan kuma kamar a ce education ga hinan wa ek jam study Julian Proton gaya university of ibadan gayanan duk irin website din da aka fi shiga ta wannan bangaren sai kuma nan gayanan jobs linkedin gaya gayanan my job map gashi nan gashi nan wannan su ne na wa'inda aka fi shiga gayanan cooking food wannan cooking food na gayanan all nigerian recipe gayanan nigerian food tv gayanan duk abin da ya shafi abinci Gaya nan health ga nan duk abin da ya shafi wannan browser ce mai matuƙar amfani mai abin burgewa da fatan ka da fatan ka gane dukkanin ayyukan da suke cikin wannan browser gashi nan nan za mu iya shiga sacin inda muna so mai sacin kai tsaye kamar yanzu mu rubuta bari mu rubuta sunan sunan channel din sunan channel din nan ta mu ga nan Ibrahim ganin ibrahim tech ganin ibrahim tech ganin show result College, Benin Sabon Gari, Lami da Christian Technical Hub, Dahinan Kano, ga yi kamar yanzu mun yi sacin ɗin ibrahim tech yawwa wannan shi wannan shi amfani tun kafin kai sacin kana gama rubutawa tun kan ka danna sacin za ta nuna maka ta gaya maka ga yi nan technology ga shi dukkanin ga yi nan har da next page ga nan kuma har da abin da take nuna maka idan yanzu a ce data ka bata da yawa haka data ka bata da yawa to ka ta haɗe sai eh, akwai abin da za ta nuna maka amma dai dan uwa bidiyon nan zai tsayi ya kamata ka tsaya kalli wannan abin na ƙarshe yauwa wannan abin da zamu kawo na ƙarshe shine kamar haka yauwa kamar yanzu yanzu idan idan mutum zai fito daga wajen gaba ɗaya idan mutum zai fita yauwa idan mutum zai fita daga wajen gaba ɗaya yau wannan wajen shi zai taɓa kamar haka shine yanzu zai fito da shi wannan wajen ga yanan duk website din da ka samu kashe shiga duk gas na, duk gas na, duk gas na. wannan wannan wannan application ne mai matuƙar amfani to bari mu je mu sauya background na na ita browser ka gani yanda yanda ake sauya mata background yauwa kamar haka wannan za mu shiga kamar haka dogon nan guda uku yauwa mun shige su kamar haka gayi nan language gayi nan customs gayi select wallpaper yawwa kamar yanzu zamu yi selection ɗin wallpaper yawwa gashin zamu zamu zo mu nemi wallpaper da zamu yi selection yawwa kamar yanzu zamu zo mu nemi wallpaper da zamu yi selection yabo muna duba wacce za ta yi wacce za ta yi daidai ne yabo muna duba wacce kamar yanzu wannan wannan hoton haka wannan hoton zai daidai yau ka gani wannan hoton har ya hau ka ga yadda wallpaper mu ta koma ka gani yadda wallpaper mu ta koma kamar yanzu yanzu za ka yi sacin ma ka gani ya kasance babu ne ne dai yanzu a nan yau yauwa kaga kaga dole fa bauta nuna nan ba amma da ce za ka yi ba ta koma cin drop down menu za a gani da ta koma ka gani yadda ta koma a gani da ta koma wannan browser ce mai matuƙar amfani kai ka shiga play store sai ka shiga play store kamar haka sai ka danna kamar haka ka shige shi kamar haka sai ka rubuta google go gashi nan wannan wannan application ne mai matukar amfani gashi nan sun nuna maka sun nuna maka shi gashi nan gashi nan duga mutanen da suka review ɗinsa dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu dan uwa Allah idan baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai like kai share zuwa ga yan uwa saboda su amfana mun gode da kallon wannan bidiyon namu sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba mun gode da kallon